abinda wannan kungiya ta katsina step up da kambol ya saka wa matasa da kuma ɗan saka da akwai da gangama ta jama'a na kaman katar shi ne wannan kungiya ta saka wannan matasa a wannan jihar katsina ya gudu ya yi wato ba ku ba ku ne da Allah ka ba ku da so Allah ku masa farana da da ma goga ga dan sakwata nan ya tafi da shi bangaren gurin bada ga dogon magajin nan kamar ya hada shi da shi to gashi nan bakon buban ya bashi bakon shagon alƙalisallan nan da to na masu kallon mu dai wannan tsakanin dai malam malam din da shagon alƙanin bella ga nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin shagon alƙanin bellan da dai malam malam kada ku manta dai shagon alƙanin bellan shine mai hula a ka daga bangaren gurmada kuma malam malam ɗin shine mai gajeren wando yalo daga bangaren kudu to masu kallon mu ga dambanin dai yanzu da abba shagon roget da kuma wato dogon aleka masu cikin damben keke akwai shara dai wannan wasa nan wannan wasa nan tsakanin abba shafin rojan din da kuma dogon aleka Ni da ce ya fara Suna wanda wasa no mercy. So, damben keke ta matasa 'yan yara. dan to ga kusan nan an dawo ya ba su ah, abba da da ya kashe dogon alaikan masu kallon abba ga dogon nan ya ɗan ɗagawa abu to masu kallon mu ga kuma bacin an gama wannan dambe tsakanin shi wato abba shagon roget da kuma zugon aleka sai ga damba ya kara shigowa tsakanin shi alin isaka da kuma dogon magaji fata shi shine mai gajeren wando da safa a kafarsa ta hagu fara daga bangaren kudu kuma shi ma fari kada kuma ta aikun sani kuma dogon magajin mai baki mai dogon zuwa muku ne daga nan filin wasa da ke nan birnin duku a gidan damban ɗan sakwata tambuwar gobe in Allah so za mu haka cike ke ka dan uban eh ina son ka cike ke ka akwai sunan ka kai ma akwai sunan yan magiri shagon malam malam malo shagon jahobu da hagon dan samanila autan dan samanila muhammadu arewa da hagon zamani mayo shagon alikanin dalilin shagon ɗabiyar shagon mai takwasara to to za a sa ta yaro shagon gudu to muna da nan muna da dogon sadauki arewa ɗan tula arewa babu autan mimma arewa shagon lawali arewa ribaɗo arewa babu inda arewa shagon zata arewa aminu sojan ɗan jamilu arewa shagon shamsu arewa wannan wasa na ya zama kikaka magajin da kuma alamba suka a su to masu kallon bacin an gama damban dogon magajin da shi da alin ba ta ka kowa dai damban bai ba da ma'ana ba karshe alin ya ki komawa ya damban da shi ya kamo kuma shagon alin alhamdulillah gashi nan suna fafa da wannan masu kallon ta kusan kwana biyu ko uku dama an yi wannan wasa tsakanin su da shida shagon alkanin bello wanda alin ba ta isa daka, ta kashe shagon alkanin bello da alin nan yau man ta kara haduwa tsakanin alin ta isa daka da kuma shagon dai alkanin bello to ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ne shi autan da gaye ya wahala da autan da gaye shi ne uba kare autan da gaye an samu yuka an samu ice an buga saboda dambe autan da gaye an daba to Allah ya shirya shi don shirya ta Allah ce فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا to Allah ya shirya autan bagari ranar alhamis in Allah ya kai mu za a daura wa bagari aure bagari ka sani aure bai da daɗi wallahi yan albasa za mu na yan albasa wurin dauro ma aure ni a uban ka wurin daura aure yan albasa ta yi a kai in mun gada ma cikin mutuncin mu muna mun ma ko mu ce uban ka baka ko eh okay na na na kai hoto da kada ka me jare ina tare da kai wallahi na ko ba so ba ku so na mai da biyu ba ku zai suna ko na dawo ku garkuwar cindo garkuwar cindo Allah ya tabbata ka ka dawo cameraman ka dawo dan YouTube wa YouTube na gode mutane za ta yi dambe da musa kihi akwai abincin ka nan ga kada wani musa wani musa wani musa ga safara gobe ma shi za a yi safara garkuwancin mu gobe safara garkuwancin mu ta kare sarki na ɗai sarki na biyu sarki na yaro ya taɓa sarki na uwa ta Senão eu não kai kai kai kai sulan kuda wancan ya ja baya shi ma tafaran ya ja baya sun taho za su yi rago ga shi nan an yi wannan rago rago shi nan dai ana ta wannan baya gashi nan sun taho sun ƙara haɗewa ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan haka nan gambo na gambo na yawa a wata dai wannan wasa nan tsakanin dai silon gudawan da kuma sakwaran masu kallon ga dai wannan wasa ga masu kallon